Yo, da Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yami na Jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. a can kuma sun kasar Ghana kuma za iya kama mu ta Alfa Radio sannan za a iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa. Zara Aminu Fage. Tare da ni Amina Bahari Auna. Kamar da yadda aka saba a duk ranar Juma'a shirin yau da gobe kan taɓo abubuwa daban-daban kamar su al'adu, nishaɗi da dai sauransu. A yau sha bakwai ga watan Disamba na shekarar 2021 filin namu na 'yan masana'antar nishaɗi ne da ke zama a ƙasashen Sara'u masu saurari muna tafa da ƙarin bayani. A cikin shirin namu na yau wakiliyar sashen Hausa ta samu tattaunawa da wani ɗan cirani Ahmad Muhammad da ya tsinci kansa a ƙasar Birtaniya yana ɗan shekaru goma sha hudu a duniya har daga baya kuma ya zo ya zama ɗan ƙwallon ƙafa. Sannan kuma wakiliyar mu a Kano ta tuntuɓi wani matashin DJ wato mai daidaita sauti da ke zaune a ƙasar Jamus. za mu kuma ziyarci filinmu na kwalama sai a kasance tare da shirin yau da gobe. Masu sauraro ba tare da ɓata lokaci ba za mu leƙa ƙasar Jamus inda wakiliyar sashen Hausa bara kafashir ta samu tattaunawa da wani matashin DJ dan asalin anguwar fage da ke jihar Kano wanda zai gabatar mana da kansa. masu sauraron mu za su so su san yau bakoncin wa muka samu. Germany muka tafi. Mawaki ne me kake yi ne a bamu labari. Eh, ba mawaki bane bane ba ta muna harka ba ta aiki na DJ ne kuma na Wato ma'ana ana yi wa mawaka beat? Eh haka ne. Um, muna batun shekara nawa da fara wannan harkar naka na yi wa mawaka beat. Eh to gaskiya da fara je DJ na yanzu dai akalla dj zai kai kusan shekara goma haka. Me ya ja hankalinka ka fara wannan sana'a? Kuma kafin me ya ja hankalinka kai a ɗan bamu takaitaccen tarihi labarin kanka? Ok, takamaiman tarihi na da ni ni mutumin Kano ne. Mhm. An haife ni an haife ni a Fage Local Government. Mm. Sannan kuma ina buga kwallon kafa don abin jama'a ke kenan ya kawo ni ƙasar Germany kenan. Ya bata ma tun lokacin dai muna daidai nan da Najeriya ina buga kwallon kafa but I love music. don ko lokacin breakdance ma muna rawa muna breakdance ji da sauransu dai something like that. To mm. daga nan dai I love music da na nan kuma ina buga football ina buga football sai kuma shi interest DJ din kuma ya shige ni da haka ne. Eh. To yanzu an daina buga kwallon kenan? eh to a yanzu dai gaskiya na daina buga kwallo saboda na sami injury na sami gwiwa ta knee problem da na samu na yi operation wurin su biyar ma amma ba zan samu da buga football ba shi sa sai na dakatar da football din nake yin wannan aikin dijon kuma na aiki kuma. To, um, To me ja hankalinka me me ya baka sha'awa haka fara harka ta DJ? Eh to abin da ya bani sha'awa gaskiya na farko abin da ya bani sha'awa shine akwai wanda muka fara aiki da su na shi DJ din. So sai na ga cewa su sun fiya suna so su faɗakar ko kuma su ƙayatar su su ƙayatar da yaransa haka ko kuma su haka ta DJ din sai su rinka buga mil. kamar music ɗin yaran su ibobi da yarabawa da sauransu sai ni sai na ce to da ina basu ni ina ganin ya kamata in shigo ta hanyar wannan dijan da ni zan rinka a kaman karfafa music ɗin hausawan mu ma da suke nan yanzu suke tasowa. Hmm. To daga cikin hausawan da suke tasowa misali da suwa da suwa aka ɗanya aiki da su. eh to wanda suke tasowa gaskiya a yanzu zan iya gaya miki kamar su eh, muna na harka da nomi ji na harka da da rike rike ofra to ina jin ka eh to da su dai nake dai harka da su sannan su kuma su ma suna dan kawo min wasu dai wanda dai ban san sunansu ba kuma ban dai san su ba dai haka To su waɗannan mawaƙan kenan misali ana haɗa musu sauti ne? Eh ana haɗa musu sauti idan mutum yana sa haɗa mai sauti muna haɗa masa sauti sannan kuma mutum ya yi waka ma yakan turo mana mu kuma muna advertising ɗinta muna kaman sa ta yadda za mu buga ta idan muka buga ta sai mu sa ta kaman ban san yadda muke cewa waɗannan da hausa kaman a youtube mm. kaman a instagrams kaman a sauransu ne saboda mutane su san wakar da sauransu. Ma'ana ana tallata wa mawaki. Yes, haka ne muna tallata wa mawaka wakokin nasu. To gashi kuma kana Jamus. kuma kana harka ta waka shin ya kake ya kake aikin tunda na ga uh, waɗanda kake aiki da su duk da kai bayanin su suna nan Afirka. Eh, eh aikin san yanzu zamani ne ya canja akwai na social media duk abin da kake yi zaka iya ɗauka ka turo mu ma kuma duk abin da muke yi za mu iya ɗauka mu tura. To akan fuskanci kalubale ganin cewa akwai tazara tsakaninka da waɗanda kake ma'amala da su? Eh to gaskiya kalubale dai da ake samu ba wani kalubale ba ne bane saboda most of the time dai ah, kin suna so dai ka ah, kamar yadda aka samu social media ke gaya muke ya amma yana da kyau dai face to face ku yi aiki da mutum yana ganin ka kana ganin sa nan ya fi in gane ta wannan kalubale din kawai shine muke samu saboda kin gamo muna nan ba wuri bane na gobe gobe ka ɗauki jaka ka zo eh shine kawai to banda wannan babu wani a banda wannan gaskiya babu wani kalubale kuma. to a can jamus din ma akan dan taba wannan sana'a sosai kuwa <laughs> ana taba sosai dan a nan ma kaman ah, club haka muna suna kiran mu muna zuwa muna yi musu kamar mutum yana da event yana kiran mu shi ma haka yana muna yi masa kamar kuma kamar wuri wanda suke sai da abubuwa haka kamar coca-cola something like that za su yi wani event suna kiran mu a sai dj muna zuwa muna yi musu aiki To an taɓa ɗorawa misali eh, mawaƙa na can Jamus um, sauti an haɗa musu? Eh muna haɗa musu. Muna haɗa wa kamar mawaƙan mu da suke nan kamar mawaka kamar su kin ga muna aiki da su Bello Cisco da sauransu da DJ Randy duka dai daga nan dai not suka zo ba ma muna aiki da su suma muna hada musu kuma music suma. Ma'ana akan yi wa mawakan Jamus ko kwa iya dai na Afirka aka tsaya. Eh gaskiya iya na Afirka muka tsaya saboda kin san su Jamusawa a ah, kalubale nasu da muke samu kin san nan inda muke ba garinka bane kin gane abin da muke eh. samu da su kenan akwai iya eh, muna samun kamar tribalism ne eh. tsakanin mu da to um, ba a taba baka taba gwada waka ba ko a ni ban taba gwada waka ba ana da ra'ayi ko kuwa to ga nan dai kin san gidin da dai Allah ya ce mutum zai taba dole ne zai taba ko ba haka ba haka yawa gaskiya ban taba ban taba To wani irin alfanu aka samu a wannan sana'a da ake yi? Eh to gaskiya an samu alheri a ciki, an samu alheri a ciki ba dai ba za da ce ba samu ba samu alheri a ciki ba tunda kin ga kamar dai a nan dai kasar Germany dai zan iya gaya miki ba wanda dai zaka ce DJ Nas da bai san ka ba da bai san da ba hmm. kin gane. sannan kuma dan wayansu dai abubuwa dai haka dai ana samu gaskiya kamar ah, shekara uku da ta wuce akwai wani ah, agsd dj da ake yi na group ne haka mm. to ana ba da award nima ma kuma na sami girmamawa a matsayina na cewa ni kaɗai ne bahaushe nake aiki a cikinsu kuma na samu award a wannan lokacin um, menene eh, burinka a nan da ɗan ƙanƙanin lokaci? Ok, ni burina, shi eh, ne shine in ga diet mu wanda suke kama hausawa namu ni buri na ga cewa ina taimakon su kuma na kaman daga waƙoƙin su idan mutum ya yi waka zai iya turo mun idan ya turo mun ni kuma zan iya sa ta a matsayina na DJ in buga ta a ko ina yadda za a san yadda za a san wakar sannan kuma ina so nan gaba kamar a nan Najeriya ina so idan na zo ina so kaman in yi wani consent wanda zan kirawo wayansu artist dai gaba ɗaya haka wanda za a zuwa haɗu a samu dai ci gaba. Mm. To madalla muna godiya. Nobody show me mercy, show me mercy, show me mercy, yeah, yeah. Allah show me mercy, show me mercy, show me mercy, yeah. Nobody show me mercy, show me mercy, show me mercy. shi a rayuwar nan kai ne wane in baka da shi a rayuwar nan kai shirme ne shawara idan ka bayar cikin gidanku kai banza ne gani suke ba baka kai show me mercy, show me mercy, show me mercy, yeah, yeah. Allah, show me mercy, show me mercy, show me mercy. Back in the days when I no get nothing, yo. Oh. Nobody wanna come from oh. you. Back in the days when I no get shishi, yo. Oh. Nobody want to look my face. Me wanna live my life, yeah, yeah. I wanna enjoy my life, yeah, yeah. So the thing I said to you. Oh, yo. Give me your me me, I don't get the glory. So me Madalla wakar Bella Sisko da Cizo kenan mai suna Mercy. Har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. Zara'u zara'u na ga ki jaddada cewa ɗan fage ne. Ba ki gaya mana ɗan fage na taka rawa a fannin nishaɗi ba. Hmm, amina kenan. Kin dai so ki ji abin da kika ji. Masu sauraro kafin mu ci gaba da shirin bar mu ziyarci filin mu na ƙwalama Allah Assalamu alaikum. To da farko dai uwar gida zai yi miki bayani kan yadda ake dawan shinkafa. In za ki dawan shinkafa kina buƙatar ki samu ruwa, samu tukunya, samu shinkafa ki. Ki wanke, ki gyara shi, ki basuwa a markaɗa miki. in an ka markaɗa miki sai ki dawo da shi ki tankaɗe shi samu tukunya ki sa ruwan zahi ki aza murhu bayan ki aza sai ki dawo ki gyara garin in ke tankaɗe shi sai ki kwaɓa shi ma'ana ki kirɓa gumba sai ki nasa in ki sa ga kunya za ki bar shi shi sha wuta sosai saboda shinkafa tana buƙatar wuta to in ya dahu sai ki samu turmi mai kyau samu taɓarya sai ki kwashe shi sai ki sa turmi sai ki kirɓa bayan kin kirɓa kina buƙatar ki samu wuri mai kyau ajiye shi in ya ɗan sha iska kaɗan sai ki samu nono kin sai ki dama da shi ba a sa ruwa saboda in kina son ki ji daɗi ne sosai ba sai ki sa ruwa ba amma kuma in kina buƙatar ruwa kina iya ki sa ruwa ko kuma a zamanance kina buƙatar ki sa madara ko yogurt ko kuma kwakwa ki dan guga shi ki sa wurin damawa to sai ki guda ki gani insha Allah za ki ji daɗin shi sannan kuma na biyu da ake wa shinkafa kina iya koma za mu dawo na farko kenan kina iya in ke gyara shinkafa ke komi ke tsince ta ke gyara ta ke wanke ta ke kai ta annabu to sai ki dan aje garin ya dan huce da zafin niƙa in ya huce da zafin nika sai ki saki ki daina sashi haka nan cikin wuta in yanni ne ba sai ya nuna sosai ba to in bai nuna sosai ba za ki ji kuma wanda bai nan ba shi kuma yana da ma'ana daban bisa ga wancan na farko da ya nuna amma kuma za ki iya dama shi shi ma ko da nonon ko da yogurt ko da madara ko ma dai da ruwa insha Allah kuma za ki ji daɗin shi Allah ya samu dace yanzu kuma sai ƙasar birtaniya kamar yadda muka bayyana muku a farkon shirin wakiliyar sashen hausa halima abdulra'uf ta samu tattaunawa da tsohon ɗan cirani wanda zai bamu labarinsa za mu fara ne yanayin da ka tsinci kanka a ciki a lokacin da ka ga kanka a filin tashi da saukar jiragen sama na Heathrow wato a kasar Birtaniya. Ta yaya ma ka tsinci kanka a kasar Birtaniya? Farko da na Ahmed Muhammad ne dan Najeriya ne. Kuma ni ina jin shekaru sama da goma sha ɗaya da suka wuce na tsinci kaina a kasar Birtaniya ba tare da wani shiri ko sanadar zuwan ba. Saboda ni dan kasar Borno ne mai Guri a lokacin da aka fara rikicin boko haram 2009 a 2010 wani ya kawo ni nan kasar birtaniya ban ma sanya suka yi wannan shirye-shiryen ba har na samu kaina a nan garin kuma bayan ya kawo ni nan daga hitro shi kenan muka yi salamu alaikum da shi daga ce mun yana zuwa zai tambaya abu ya dawo shi kenan za sake ganin shi ba. Na'am to da ka tsinci kanka a cikin wannan yanayi menene matakin da ka ɗauka daga nan? Kin san matsayina na ɗan arewa da yake kawai an ajiye ka a garin da baka ma sanya aka yi ma aka kawo ka ba tare da kana da wani manufa ba plan dai haka gane na dai kawai ne dai tsoro ni cikin tsoro nake a lokacin saboda ina ina yaro ina shekara goma sha hudu a wannan lokacin na rasa ina ma zan je wurin wa zan je wani tambaya zan yi in fara magana ma ban ma san taya ma zan fara ba to kawai na fara tafiya ni a lokacin watan September amma ni sanyi sanyi ma nake ji a wannan lokacin kawai kawai na fara tafiya daga wuri ɗaya zuwa wani wuri a waje nake kwana rokan abinci gashi nan dai abin gaskiya ba daɗi na jin kusan sati biyu haka yanayi na yake har wani ya zo ya lura cewa kullum yana yawan gani na a wani layi har ya zo ya same ni ya min magana to daga nan ya kai ni ofishin 'yan sanda na nan garin da yake ya ga alama cewa ni ni yaro ne kuma na ce masa ni fa ban san inda zan je ba da ya ajiye ni ne gani nan kawai ban da kowa a nan garin kin ga daga nan shi kawai ya ɗauki tunanin tun da ni yaro ne bai kamata a ce haka kawai ina layin Birtaniya ba kowa ba ba tsaro ba komai a wannan lokacin ba. Na'am. Ka yaya ka fita daga cikin um, filin tashi da saukar jiragen sama. To ai shi mutumin da ya kawo ni sai da ya tabbatar mun fito daga duka wannan wurin. Na'am. Sannan sannan ya ce mun yana yana zuwa zai je wani tambaya ya dawo shi kenan in sake ganin sa ba. Har duk taho wanda muka yi na san ana wasu tambayoyi shine da yake ansa ni ba dai mun wani tambaya ba har muka kara sunan wurin. Ok shin sunayen ku ɗaya da shi ne in za ka ma shigo da wani cikin ƙasar nan dole ya kasance ɗan uwanka ne in ba ɗan uwanka na jini ba ne akwai alaƙa wanda akwai takardun da za ka da cewa akwai alaƙa tsakaninka da mutumin ko ka san wani abu kan yadda aka yi da takardu. Ba ina jin sunanmu ba ɗaya ba mm-hmm. kuma wannan mutumin ba ma ba ma san shi ba kuma tun daga wannan lokacin ma ban sake ganin sa ba komai dai wasu takardu shi ya rike. Takam musamman ma ne lokacin da na fara jin maganan visa cewa na zo garin nan da visa a lokacin da aka kai ni ofishin immigration cewa wai ana so a takardun kasa suke tambaya na wai wai an ce na zo da visa na ce to ni ban ma san menene visa ba ban ma taba zuwa na yi wani visa ba to a lokacin ne suka fara bincike ya aka yi to aka aka kawo ni garin nan su ma kansu abin da yake ba su mamaki suke cewa ko trafficking ne ko an sace ni ne a kawo ni nan saboda wani manufa daban saboda ni na ce ba ban sanya aka aka yi wannan mm. takardun har aka tsallako ne nan garin ba saboda shekara kusan goma sha ɗaya ma a garin nan ba wani amfani da fasfot ɗin Najeriya nake yi ba a lokacin da na fara zuwa tun da fasfot ɗin bai wuri na ba ma san wurin wa yake ban sanya aka yi ba to kin ga yanayin kenan. Na'am so an nuna damuwar cewa ko an yi fataucin ka ne daga Najeriya zuwa Birtaniya a lokacin. A lokacin haka eh sun nuna wannan wannan damuwan dan nasa akwai lokacin da har ma suka tura na wasu ofishi ma a nan irin su ƙara bani taimako irin yaran da ake sa cewa a kawo su wasu kasa daban. Na'am. To baya ga kai ka ofishin 'yan sanda wani matakin gaba aka ɗauka a game da kai. Haka ne a lokacin da suka kai ni um, ofishin 'yan sanda kin san muna da wani al'adar mu balle a ce in kana ɗan arewa idan kana babban magana baka baka cika tambayan su dan me ake kaza ko dan me za a yi ma kaza ba kawai dai da an ce ma i kaza kai kawai yi za kai. So a mm. wannan lokacin ban san komai game da kasar London ba ko ya suke yanayin su ya suke zama ko in kai yaro ne wani yanci kake da ni duk wannan ne ban tashi ba ni ne damuwa na in samu inda zan kwanta da ba tsoro zan ke ji ko wani zai zo ya min wani abu cikin dare ba to a wannan lokacin su min tambayoyi ina iyayenka da ce ban sani ba ya akai ka zo nan na ce wani ya kawo ni to a ofishin yan sandan ne ma na kwana a wannan ranar to dai da suka nemi wani dan arewa ne fassara da turanci dan na kai musu turancin su ba ganewa nake yi ba sai suka nemi wani yake min fassara da turanci turanci suka yi min tambayoyi da dama sosai suka dauki hukuncin za su bar ni a cikin wannan ofishin tun da ba san inda zan je ba to washe gari muna cikin wurin sai kuma wasu 'yan sanda suka zo suka ɗauke ni ni dai kawai bin su nake yi da suka ɗauke ni sai suka kai ni wani gida to muna zuwa gidan sai kuma wata mata ita mata zo wai ita social worker ce to da suka kai ni gidan sai suka ce min to yanzu mun kawo ka gidan wannan matan wani wasu family ne ana ce musu foster family wanda za su rike ni kenan gidan da za su rike da su kuma Kirista ne 'yan Eritrea. Kawai aka sa na wuri suka ce min to ga gidan da zaka ke zama daga nan kuma za mu ci gaba da kula da kai sai mu ga yanda kuma za mu sake yin bincike akan zuwan ka. Kin ga yanda rayuwata ta fara a kasar um, Birtaniya kenan mm. ba tare da ina da wani plan kawai dai na tsinci kaina a nan Allah da ikonsa na fada hannun 'yan sanda da suka kai ni wa gurin wa'annan familin da ina jin yanzu dai da na san yanda kasar Birtaniya take in kai yaro ne dole a ce kana cikin kulawar ko mm-hmm. gwamnati ko kuma 'yan uwanka ba zai yi haka kawai kana yaro kana yawo ba karatu ba komai akan layi ba. To ah, daga wannan lokaci da aka kai ka ga iyalin da za su rika kula da kai kamar su ne iyayenka wanda gwamnati ke biyan su a tsarin nan kasar Birtaniya kenan. Ta yaya kai rayuwa a wannan lokaci da ka tsinci kanka a gida da ba musulmai ke iyaye ba? Gaskiya alhamdulillah da Allah ya sa mutane ne masu imani kuma Allah ya sa duk da ba musulmai bane sun taba zama a saudi arabia sun taba zama a dubai kuma suna jin larabci to sun san irin al'adun um, musulunci amma farkon zuwa na gaskiya ban yadda da su ba tunda na zo ne a cikin damuwa kafin ma mu samu irin relationship ɗin da za a ce na zauna irin na musu magana kamar masu kula da ni gaskiya sai da aka ɗauki lokaci sosai saboda su ma ba su san ko ni wani irin yaro ba ne amma da suka lura cewa ni dan arewa ne na tsatse kuma kin san yawanci in aka yi maganan Najeriya mutane sun san cewa mu in arewa mu daban muke. Kuma alhamdulillah idan na taso an mun tarbiyya mai kyau sallah muna yi na ce musu ina wurin sallah suka kai ni masallaci. Matan ta kai ni masallaci kusa da gidan ta nuna min cewa ga wurin sallah amma ita take kai ni duk sanda na ce mata zan je masallaci za ga ta ce mun zo mu tafi saboda ban san hanya ba tana tsoro kan na bata. Za mu je masallaci mu dawo amma har da aka yi bayan wasu watanni har muka zo muka saba na zama dan gidan komai in nake bukata game da da addini na ko abinci duk su suke yi lokacin ramadan za su min abincin sahur iftar na shan na shan ruwa lokacin sallah kuma su siya min irin gift haka na sallah to komai suka nuna dai suna taimaka min dai so ba su nuna cewa kada na yi addini na ba to alhamdulillah na ji daɗin wannan sosai yana ɗaya daga cikin abin da har yau shekara goma sha ɗaya kenan ina zuwa wannan gidan in je in gaishe da su sun da sun zama kamar iyaye a gare ni na'am barakan lafiko gaskiya wannan abin jinjina musu ne yari da suka kula da kai shekaru nawa ka shafe a gurin su akalla na yi wajen shekaru hudu ina zama tare da su saboda a kasar Birtaniya a yanayin in yaro ya kai wasu shekarun kamar shekara goma sha takwas kuma da yake ni yanayin yadda na zo kasar nan gwamnati ke kula da ni duk da dai akwai familin da aka sani Don ka kai shekara goma sha takwas za a ce ka isa zaman kanka ka je ka fara zama da kanka ka samu aikin yi in za ka yi ka yi aiki to taimakon da ake ma kamar yadda kake yaro in ka zama babba adult kenan yadda suke faɗa zai canza sai da na kai shekara goma sha takwas sa'an nan na bar wannan gidan aka bani wani gida daban wanda zan fara kula da kaina in ci gaba kuma da rayuwa na daga nan. cikin shekaru nan da kai tare da su shin akwai kalubalen da ka fuskanta na rayuwa musamman duba da yadda kawai ka tsinci kanka kwatsam a wani yanayi ne. gaskiya Um, akwai kalubale da yawa da a yau akwai wanda ma sai dai kawai wani zuba in na duba ba in ce Allah mai iko ya aka yi ma na yi irin wannan rayuwa har na kawo inda nake a yau wasu abubuwan sai dai kawai na bar wa kaina ci gaba da addu'a amma misali ko kamar abinci haka Wani Najeriya ba ruwanka da tambaya ko nama ko halal ne ko ba halal ba ne ko wannan zaka iya ka ce kawai mu ce muke inda mun san kasan da muka fito kasa ne na addini balle arewa amma da na zo nan ga garin sannan na san wai abinci ma nama ma sai fa ka tambaya wannan halal ne ko ba halal ba ne sannan ka ce amma alhamdulillah da yake gidan da nake sun san yancin musulunci to duk wani nama duk wani abu da za a dafa a gidan zai suna tabbatar da cewa halal ne wanda musulmi zai iya ci ne so wannan wurin bangare abinci ɗaya kenan sai kuma idan kuma ka fita wani eh, wuri daban wanda ba cikin london kake ba ko ba kusa da gida kake ba sai dai fa kawai kakkaci nama saboda yawanci yankansu ba na halal ba ne ba ta yadda addini ya ce ba dai ka ci abin da ka san ba ta saba dokan addini ba to kin ga wannan a matsayin ka na dan Najeriya ma shi kadai ma abinci ma ma wani kalubale ne wanda zai dauke ka tsawon lokaci kafin ma har ka zo ka saba da rayuwar da baka taba yi ba irin ko irin cin abincin gida ko su tuwo wanda baka samu a nan wani zubin mutane ba sa sanin cewa abinci kadai ma in ka koma wani garin wanda in baka samu abin da kake so baka iya jin abin da ya kamata cikin jin daɗi saboda kamar an ɗauke ma wani abu ne wanda ka saba yin yau kuma a ce babu to kin ga <laughs> irin yadda muka yi rayuwar kenan har muka zo muka saba barakan lafiko a bangaren karatu da ka shiga wannan gida wanda suke kula da kai da haɗin gwiwar gwamnati yaya aka yi da batun ka makaranta da karatu amma ku kasance da mu mako mai zuwa domin jin ci gabar tattaunawar da muka yi da Ahmed Muhammad. Kafin mu sallama da ku, muna taya iyalan marigayi Abdullahi Ma'aji matawallin kwanta gora murnar bikin ɗansu Aminu Abdullahi Ma'aji da Maryam Sayyida Ibrahim da aka ɗaura yau a rangin jihar Jigawa. Allah ya bada zaman lafiya. Yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma Zahra Aminu Fage da ta taya ni gabatarwa da Julie Lathers Gresham da ta haɗa mana shirin baki ɗayansa. Ni ce Amina Buhari auna daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC nake sallama da ku. Ai ƙarshen mako lafiya.